matakai da ya kamata tsoka su ne mun ka tsoka su ne Nijar ta tsoka tun bayewa tun da Muhammadu Izuhu ya iko irin matakan nan ne na tsaro da ya tsoka su ne yake kira duk duniya ma ta tsoka shine na cewa ya kamata a yi yaƙin wanda ya kamata a ce yaƙi da ta'adanci. E, mu a yanzu a zaman mu mu a Niger da Nigeria da da Cameroon da Chadi da Benin ma mun girka wani wata rundunar soja wadda an ka zo an ka gama ƙarfi eh, don a samu a yaƙi an ta'adda da ake cema boko haram ke bisa wannan muna cikin aiki kuma muna ɗoka ma eh, soja eh, hannu bisa bisa ga kokarin jan kokarin da suke yi don su kare kasanmu kuma sun kare kasanmu don su kare jama'o'inmu don su kare dukiyoyin jama'o'inmu lalle wataran ana samun kamar abin da ya faru eh, jiya a barwa ana samu suna dan shigowa suna dan kamuna hari eh, amma duk da haka hakanan alhamdulillah muna dai eh, bisa jan kokarin su muna nan muna ciwo kan eh, wannan abu. Kamar abin kuka sani ne mun san da ƙasar Amurka tana yaƙi da ta'addanci to mm-hmm. za ku iya ce muna wani irin taimako ne kuka samu da ƙasar Amurka wajen yaƙi da wa'annan 'yan Boko Haram da wannan 'yan ta'addancin? Ah wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Amurka mun gode ma Amurka mun gode ma sauran eh, ƙasashe da eh, ƙungiyoyi na ƙawance da suke kama mana bisa wannan amma Amurka ta kama mana kwarai ta kama mana bisa abin da ya shahi horo ta kama mana bisa kayan yaƙi ta kama mana bisa abin da ya shahi eh, ba da labari bisa eh, eh, yin da ya kamata eh, abin da yake faruwa eh, eh, bisa ga abin vraiment ta kama mana fiye da baka zato bisa ga yakin da muke yi na boko haram da duk abin da ya shafi adda ta kama mana kuma mun shekaran jiya ma na gamu da jami'ai na department ita na na ameri mun kara jaddada musu godiya yan Niger godiya jama'an Niger duka bisa jan kokarin da suke yi don su kama mana bisa ga yakin da muke yi alhamdulillah in Allah yarda da kokarin mu da kokarin wanda suke kama mana za mu ciyo kan wannan eh, bala'in.